وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة ملجئها إلى النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة والدلالة مرجعها إلى الله شيء قبل درس من التالي نابو المسلمين wanda muke sa a wannan masallaci masallacin alhaji abakar do da ke nan cikin garin argungu a wannan unguwa ta lokos muna roƙon allah shi mana jagora allah ya shige mana gaba idan ba a manta ba satin da ya fi gabata mun gama magana ne akan abin da ya shaji wato harakar zamantakewar aure da irin haƙoƙin da mace ke da shi akan mijinta wanda ake so kiyaye mata yau insha Allahu za mu tashi a wani sabon bada a cikin wannan littafi قال رحمه الله مولى wannan littafi yake cewa حق الجار به wato wannan babi malam ya aza shi ne domin ya yi bayani akan haƙƙul jari wato haƙƙin makwabci walwasiyatu bihi da kuma yadda shari'ar musulunci ta yi wasiya akan kulawa da haƙƙin makwabci wannan ɓangare bangare ne mai nauyi ɓarai da gaske wanda yankin kalli zamantakewa ma a yau ba ma kulawa da wannan janibin haƙƙul jariwar wasiya ta bihi haƙƙin makwabci da kuma wasiyar da shari'ar musulunci ta yi da kulawa da hakkin makwauci. Ƙala Allah ta'ala, Allah mu da sarki yana cewa wa abudullah. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى والمساكين وذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي السبيل وما ملكت إن الله يحب من كان مختالا فخورا ya fara da wa abudullaha bauta ma Allah wannan umarni ne wajibi ne mutum ya bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah da komai Allah ce wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu ku kyautata musu wa bizil qurba wal yatama wa bizil qurba ma'abuta zumunta da kai ɗan uwanka na jini ɗan uwanka na zumunta shi ma Allah ya yi mana wasiya kuma ya umarce mu da a kyautata masa ma su ma marayu Allah ya yi umarnin a kyautata musu kun nau'in mutane nawa Allah ya ambata mana farko da ya ce wa abdullaha ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a sannan ce wa bil walidaini ihsana wa bi dhil qurba su ba ma abuta zumunta ay musu ihsani a kyauta musu wace kenan wal yatama marayu su ma Allah ya umarni a kyauta musu wal masakin miskinai su ma Allah ya umarni a kyauta musu wal jari zil qurba makwabci zilkurba to lafazin waljara zilkurba malamai sun mai fassara guda biyu akwai wanda suka fassara waljara zilkurba suka ce makwabci al multasiqu makwabcin da kake liƙe da shi makwabcin da ga katangar ka ga katangar shi sai kira waljara zilkurba babban malamin tafsiri al-imam ibn kasirin rahimahullahu yake ce abinda ake kira wal jar zal qurba shine makwaucinka kuma dan uwanka wanda kuma haɗa makwautaka da shi kuma gashi dan uwanka ne shi ake kira wal jar zal qurba wal jar junub sai al jar junub wasu malamai suka ce wal jarir junub makocin da yake gidansa da gidanka akwai nisa kamar misali wanda tsakanin gidanka da gidan shi gida ya kai arba'in ana ce masa waljari eh waljarin junub ana ce masa makwacinka na nesa da kai shi ma ka kyautata masa wasu malamai suka ce a waljarin junub shine makocin da babu zumunta tsakaninku da kai da shi wannan ita ce fassara alimamul imam rahmatullahi alaihi, haka ya fassara wal jaril junub makaucinka wanda babu zumunta tsakaninku da kai da shi to amma da in kun kula anan a cikin jerin gwanon umarnin da Allah ya bayar da ya wara da haƙƙinsa sai magana akan haƙƙin iyaye sai magana akan me haƙƙin ɗan uwa sai magana akan marayu na da hakki a gare mu sai maganar miskinai sannan ka maganar makwabci wanda kuke da zumunta sannan makwabci wanda babu zumunta tsakanin mun samu nawa bakwai sai Allah ce wasahibi biljanbi wasahibi biljanbi da abokinka na gehe wa ake ni wa sahibu birjalli yanzu zaman nan da aka yi masallacin nan tsakanin abdullahi da imranu to imranu sahibu birjalli ne na abdullahi abdullahi sahibu birjalli ne na imranu abinda ake so zaman nan yanzu da ake tsakanin abdullahi da imranu duk abin da ya faru tsakaninsu to su shanye ma juna su taimaki juna su agaza ma juna ɗan zaman nan da aka kamin a tashi ya riga ya zama wasu sahibu biljam da haka wasu malamai suka ce wasu sahibu biljambi ya hada da abokin ya a mota Da je wani gari kun shiga mota guda da kai da wani to shi ke nan yanzu duk wanda a cikin motar nan ya zama wasu sahibu biljambi akwai buƙatar ka yi mu'amala da shi mai kyau har ku kai inda za ku rabuwa domin wannan zaman da ya haɗa ku na mota in kuka je gurin Allah sai Allah ya muku tambaya akan zama to ka gani abu abu ne mai faɗin gaske ya kunshi mata da miji wasu sahiba bil jambi ya kunshi aboki da aboki ya kunshi abokin ɗaki ya kunshi classmate ya kunshi cosmate duka ana ce musu wasahibu birjam da haka duka waɗanda ana so kina daga cikin wayewa ka yi mu'amala da su mu'amala mai kyau umarni ne na Allah wasiya ce ta Allah subhanahu wata'ala ta'ala sai ce wabnus sabili da ibnus sabil wane ne wabnus sabil shine dan hanya ko dan tafarki gabe da suke cewa abinda shi ne dan hanya mutumin da ya taso wa gari zuwa wani gari ya gamu da jarabawa na yankewar guzurinsa to daga wannan lokacin da ya zo garinku ko ya haɗu da kai inda gaske ne da akwai yaƙini yana cikin lalura to yana da buƙatar ka taimaka masa saboda Allah ya ce wabnu sabili sai ce wa ma malakat aymanukum nawa kenan sun kai goma Allah ce wa ma malakat aymanukum da abin da muku san mallaka na bayi su ma ku kyautata musu wa ma malakat aymanukum duk wani wanda yake karkashin ka a matsayinka na kai agata ne ya shigo cikin wa ma malakat aymanukum yanzu duk wanda a makarantar nan yana daga cikin kusan wa ma malakat aymanukum saboda ya bar uwa tai ya bar uba nai ya bar yan nai, to daɗa an danka amanar ta hannuna to yanzu ya shigo cikin wa ma malakat aymanukum dole in kula da kai dole na na abin da ga alina in baka dama ka je inda iyayenka ko a kira su a gaya musu ga lalurar da wani yake ciki ko kuma a baka dama ka je gida iyayenka lalurar da babu iyawa su kula da kai wa ma malakat aymanukum almajirai da suke gidajen wa ma malakat ya kunshi hatta da masu yi muna hidima wanda ke maka hidima yana kulawa da lalurorinka yana daga cikin wa ma malakat duk irin waɗannan mutanen da suke ka, sai Allah ya yi maka tambaya ranar kiyama game da kai da su don haka Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan kafura Allah baya so Allah baya ƙaunar. duk wanda ya kasance muktalan mai takama ne fakura mai alfahari Allah zai son mai girman kai duk wanda an ɗabi'a ta girman ka cikin mu ya yi kokari ya cire makansa ita abinda ake ce ma girman kai rena manyanka wulakanta manyanka duk wanda ya hika shekaru bai kamata ka wulakanta shi ba duk wanda yake da wata martaba da wani matsayi gare ka bai kamata ka wulakanta shi ba duk wanda yake kasan ka kuma bai kamata ka wulakanta shi ba saboda haka da aka ce wato a inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan Allah baya son duk wani mai girman kai fakuran ne alfahari a musulunci girman kai haramun a musulunci alfahari na magana ko na tahiya haramun Allah ya samu gari. to kun wannan ayar tana cikin suratul nisa'i aya ta wato 36 a daga nan kun ga ga aya ta zama dalili kuma aya ta zama hujja akan cewa lalle mu kula da haƙoƙin makwabta kuma wasiya ce ta Allah wadda ya muna game da kulawa da abin da ya shahi haƙoƙin wato makwabtaka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin rahama tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe yuhsin ila jari mazala ce kyautata zuwa ga makwabcinsa kun gane ko wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falyuhsin ila jari ya kyautata zuwa ga makwabcinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falyakul khairan aw liyasmut ya wada alkhairi ko ya shirinsa kun ga idan mun lura da wannan yana daga cikin hujjoji da dalilai da suke nuni akan kulawa da haƙƙin makwabci manzo Allah ne ya muna wannan wasiya yace duk wanda ya yi imani da Allah cikin ku ya imani da rana ta ƙarshe to yayi ƙoƙari ya kyautata alaƙarsa da makwabcinsa kun wannan umarni ne in ma hada da waccan ayar to umarnin da wasiyar ta ƙara ƙarfi wannan hadisin rawahun muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi kuma wannan hadisin hadisi ne sahihi hadisi ne wanda yake ingantacce ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama imam muslim ya fitar da hadisi a cikin babul ko kuma kitabul iman باب hasu ala ikramil jari والضيف ولزوم luzumus sum da kuma lazimta yin shiru ga wasu abubuwa waɗanda yin magana cikin su bai da wata fa'ida tunda ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya kula khairan ya faɗi alkhairi kenan mutum ya dinga taka tsantsan a cikin maganganun da zai faɗa sannan kuma ya ce ya smut ko ya yi shirinsa Allah ya samu dace don haka wannan hadisin hujja ce sosai akan cewa lalle a kula da abin da ya shahi haƙƙin makwabtaka ƙalar rahimahullahu mawallafin wannan littafi yake cewa wa annibin umara wa aishata hadisi ya tabbata daga ibn umar da ummuna Aisha Allah ya kara musu yarda shi yasa ce radiyallahu anhuma su biyu Allah shi yarda da su kun ga ashe idan aka ce marwayatan hadisi guda biyu ne ba a ce radiyallahu anhu sai a ce mi radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su su biyu kala ibnu umar da ummuna Aisha sun ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma la jibrilu yusini biljari mala'ika jibrilu bai gushe ba ya nemi wasiya game da kulawa da haƙƙin makwabci hatta zanantu annahu sayuwar risu suka ce sai da na yi tsammanin shi mala'ika shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika jibrilu bai bushe ba yana masa wasiya ga kulawa da haƙƙin makwabci hatta zanantu annahu sayuwar risu sai da ni tsammanin shin wai ko makwabci na iya gane makwabci ku ji wannan magana annabi yake sai da ni tsammanin shin wai ko makwabci na iya gane makwabci lura da yanda ya ga mala'ika jibrilu ya masa wasiya da kulawa da haƙƙin makwabtaka wannan hadisin imam al-buhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake sahihi kame da imam al-buhari ya fitar da shi cikin al al mufrad kuma ya fitar da shi cikin kitabul adab babul wasaya bil jari imam muslim ma ya fitar da shi a cikin wato babun fil birri wasila wal adab to don haka hadisi ne wanda yake ingantacce hadisi na gaba wanda yake shine hadisi na uku a cikin wannan littafin shine hadisin Abu Zarri Allah ya kara masa yadda annabi rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ya Abu Zarri nabi ce ya kai Abu Zarri idza dabakta marqatan yayin da duk zaka dafa wani abin dafuwa zaka dafa wata ɗan romuwa za ka so ya ɗan wani abu fa'aksir ma'aha sai manzala ce fa'aksir ma'aha ka yawaita ruwansa wata ahad jira naka ka ‘yanma makwautanka to ku ji wannan wa yanzu ga wannan wasiyar da manzo Allah ke mana yana abu zarri wannan wasiyar in za ka dawa abu to ka yi ƙoƙari ka sa ruwa ya yi yawa saboda ni ka ‘yanma makwautanka to ni gari nake kamar zaman makaranta shi wani zama na wanda galibi ba a cika kula da haƙƙin makwabtaka ba shi aga kowa da guzuri ne yanzu eh ba haka ba ne ko shi ya kamata in an ta yi wannan tsarin to amma in an haga wanda ya shiga matsala a tallafa ku ina da gari kana da gari ina da gumi kana da gumi ina da kaza ina kana da kaza ina da mai kana da kowa da kowa ta yake kuma haka ba to shi kenan a sai kan wannan tsarin amma a yi mu'amala mai kyau kuma wani lokaci in ka dawa wani abu muhimmi wanda ba kowa ka ke samu ne ba to ɗan ba ko ɗan romuwa ta ɗan yamma na kusa da kai wannan abin zai ƙara sa ka samu martaba wurin Allah karka damu da sun ma wayo ko kutu aiwa ne in yadda wa nashi bai tayawa ko ko nan musamman ana wani yare da ake cewa ai gaba eh wai ai gaba wai karkata hu in mutum yadda abu ne bai san kace zai ce to ai gaba wai duk wanda an na kai yamma in ko yana son kuɗi zai ce ayo gaba wai a to a ci duk da wani yare dai na kawai gaskiya ba haka ya kamata ba amma dai kamata a ce in an ga mutu ya shiga wani yanayi na hitina na tsanani musamman kuma ba kusa-kusa yake ba wanda an nesa abin da ya kamata da shi a taimaka shi, a ce to jama'a kun ga yanayin da wani ya shiga kamin sa kamar yanzu misali wayanda muke da su wayanda an nesa kamar mutane ina kamar zuru kamar ina kamar kamba eh wayanda kusan su ne muke da su wayanda an nesa Eh, da waɗanda suka zo da kan yi ba eh, to kaga waɗanda su ne a nesa da mu to irin waɗanda in mutum shiga yanayin tsanani to yana da kyau a zauna a taimaka mai don kulawa da haƙƙin makwabtaka amma wanda yake nan kusa-kusa awa ne ko nan ko bubuci ko dankal ko katami wannan abu ne wanda kana ganin guzurin na tattalin ƙarewa to kai kokari kai waya eh in wannan bai samu ba ka je da kanka gida ka yi guzurin ka dawo ya haika tsaya kana jiran wasu su taimaka maka ilan su ma ga sunan yanayin da suke ciki Allah ya samu gani wannan da yana nuna dan da huwa wani abu muhimmi to yana da kyau a dan tallafa wa mutane kamar da kuwa ga ana yi irin aka abinci aka ga wasu waɗanda mabukata ne mai tsanani musamman tsarin da aka bi wanda ne bai da gidan aiki ko ba haka ba sai ce duk wanda bai da gidan aiki to yanzu a tallafa masa amma shi ko wanda a da gidan aiki tun da shi yana samun koyo shi to sai ya je ya yi amfani da ɗan abin da ya samu ga wannan tsari ne wanda gwargwado ba ka cewa an zalunce ka da kai kusan kullum kana samu kuma ɗan abin da aka samu gidan aikinka da ɗan wannan abin da aka kawo ba wani abu ne wanda ya shi wannan ba in dai ba ɗauka ido mutu ya samu kai ne Allah ya samu dace ah, mawallafin littafin ya ci gaba da cewa kamar da yawa da muka ambata hadisi ne sahihi shi ma wannan hadisi a ah, ƙala rahimahullahu mawallafin littafi ya ce wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce jannata man la ya'manu jaruhu wa wa'iqahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata baya shiga aljanna kamar ka wani na ya manzo Allah yace man la ya'manu jaruhu wanda makocinsa bai amince ma bawa'iqahu cututtuka ne da shiri ne ba malam buhari kana ji abin da ake ciki nan cikinmu duk wanda adda ɗabi'ar saboda cutar da ya kai ma ka taɓa ganin yana ɗiban magari ko ka aje ɗan wani abu ya taɓa kuma ka mai kashe da kuma bai bari ba wannan yasa in ma yana cikin gida kai ko kana son ka sai sallah ba ta zuwa a cewa ne mutai sallah ka cewa wala wani ban daga wurin ce ya ka ci lura hannunka mai sanda kaga akwai matsala yanzu abin da nake tambaya cikin mutanen gabi wa abe da imani shin wanda yake bai zuwa masallaci ko bai fitowa gidan saboda wani na nan shi abe da imani ko ko wani nan da ba a yadda da shi ba wani nan da ba a yadda da shi kenan wannan hadisin na karantar da mu mu yi ƙoƙarin samar da amincewa junan kowa ya kama nashi kowa ya ƙoƙari ya kula da kaya ne ya rabi da nawani manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana duk wanda makwabta ne ba su yarda da shi ba saboda mugun hali ne saboda mugun ya ɗabi'a dai to bai shiga aljanna kaga a cikin wannan akwai tsoratarwa ga duk wanda ke zalunta makwabci akwai wanda bai iya gani ya kyale mutum ya aji yan toka ta ta wanka baka sani da an kai su a bite ba ka mika hannu ka ɗauke kayan wanka wan baka ka zaluntai eh mutum ya aji abinci ya samu abinci ne ya aji ka zo ka jaye jiki ka ɗauki abincin ga ka raba a biyu ka wabba ka jama'a waye ba mutum saboda haka waɗannan matsalolin matsaloli ne manya kuma bai dace muna wasa da su ba Allah ya sa mu dace to shine ci gaba da cewa wannan hadisi imam musulmi ya da shi albawa'iku abinda aka cewa bawa'iku shine ashururu wal gawa'il wato sheri da wasu abubuwa da zaka dinga wa wawanci da wauta da zalunci to ka daina duk wani abin da zaka wa makaucinka wanda zai so sa mai zuciya ka guji wannan zama ne na makwabtaka. wanda za ku je gaba Allah Allah ya muku tambaya mu wannan ya ci gaba da cewa hadisi ya zo daga Abu Huraira annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce wallahi la yu'minu annabi ce na rantse da Allah bai da imani ya kuma cewa wallahi la yu'minu wallahi ce muku bai da imani ila haka ce ya rasulullah man ya rasulullah manzo Allah wani na haka cewa kake rantsuwa wallahi bai da imani yace man la ya amanu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabci ne bai amince ma shirurruka ne ba wanda makwabci ne bai amince ma fitina ta da sharrinsa ba kuma ku ji wannan ku ji wannan kuma yau wannan matsala ta yaudara da cin amana ga ɗaliban makaranta ya zama ruwan dare eh akwai wanda ka kama suturar wani sutura ya dunkule ya ɓoye in ma yana da gidan aiki sai ya kai wannan rigar ta wannan wanan ko tuwayen wanan sai ya kai a boye sai ya sa zuwa gida in ya haɗa kayan cikin dare sai sai an so nan kayan sai ya sa cikin jikka in ya koma garin su sai ya dinga sa wa'annan tuwaye da wayannan takalumman in an kai shanya wani wasu 'yan riga ka ta tsone mai ido wasu 'yan takalumman ka ya ɗauka ya ɓoye sai ya ce garin su sa to kun ga irin wannan ya kamata 'yan garin su su kula da shi in sun ka gani sun ka dawo makaranta su wani to lahi gida in wane ya tai mun gane da rigar wani mun gane da takalmin wani ina wayan wani da tabbace wallahi wani ya dauke tashi ku tona mai asiri don gobe kai ya saki makaranta ta kuma sa dau saki Allah ya samu gani wannan ɗabi'a kuma duk mutumin da ya lazimce ka zai samu ilimi zai samu ilimi ka lura ka gani duk wanda ka sata kayan 'yan uwa ne ɗalibai ko da makarantar boko bai suka zama kowa ba kullum zai koma ɗan baya ga danki. sai dai ya dawo yana roƙe-roƙe da ‘yan uwanshi amma ba ya za a dubbare ba Allah bai bari saboda Allah ya ɗabe mai albarka Allah ya kare don haka sai mu yi taka tsantsan game da irin wannan mawallafin littafin ya ci gaba da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce hadisin buhari ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma inni a'udhu bika min khalilin makir annabi ya ce allah ina neman tsarinka daga makirin aboki kajiwa ashe akwai makirin makwabci akwai makirin abokin zama gashi tare da kai amma makiri ne ainahu tarayani Allah ka kare ni daga idanu ne da yake kallo na da su mugun aboki mugun makwabci wa qalbuhu yar'ani Allah ka kiyaye ni daga zuciya ce da yake kiyaye ni da ita to ya dabi'a ce take shi mugun makwabci ko mugun aboki ga halayensa in ra'a hasanatan da fanaha idan ya ga wani kyakkyawan abu daga gare ni sai ya ture mai shi misali sai a ce ina mala abakar nan makwacin makarantar nan kai wannan mutum mutumin kirki na sai shi wa mutumin kirki don baka dai zauna da shi na kaga yanzu ya ji an ambaci alherinka amma ya tura alheri a ce ya malamin a ah, malam ko dai mugu mala hankuri na muka yi dan na san ko na ce gida bai san za a yi wallahi mala na ta amana in kai yo aiki ka samu kuɗi ya an shi in kai ya kaza kai ya kaza ya kwace eh in ka ba ajiya ya yi ka an ka zo lisahi ka ba ajiya 900 kana ansa kai ka sa abin da ka ansa 200 amma sai ya durmu ya kuɗin ka su dawo 200 sun ga rage babu masu yi Gaga irin wannan wanda ke wannan ya zama makirin aboki Allah ya kare wa ya zama makirin abokinsa wa in ra'a sayyatan in ya ga wani mugun abu to azaha sai ya kama watsawa daga gare duk sanda kai wani abun kunya abun tozarta wanda ya kamata makwaucinka ya ruwa ma asiri to gare za a fara ji shi zai fara watsa labarin. kaga in yi ware watsawa an yadda ko ba garna ba yanzu in ɗalibai sun ka faɗi mugun abuna yadda aka yi in ka faɗi mugun abun yadda aka yi nan cikin ku duk wanda na kalla da ce bai da mutunci ana yadda ko ba yadda in kun ce wallahi malam bai da imani ana yadda ko ba yadda idan ka faɗi ga ɗan uwanka haka ashe ku kun ga dukkanin mu mita ka zasta kada mu zama cikin matarar abokan zama waɗanda in sun ga alkhairin ka sai su turi in sun gaga sharrin ka sai su watsa duk makwacin da ke wannan ba makwacin kwarai ba wannan hadisin imam buhari ya fitar da shi amma malaman hadisan ce hadisi ne za'ifi wani zai ce a ah, hadisin buhari na iya zama za'ifi kwarai ana iya samun hadisai za'ifai a cikin sayowar buhari a al'imam ibn hajarin ya yi takarijan hadisai wayanda ba su inganta ba cikin sayowar buhari da haka ba abin mamaki ba ne a ce buhari ya rawaito hadisi amma bincike ya nuna hadisin bai inganta ba amma ma'anar hadisin tana da kyau amma hadisi tabbas da inganta ba annabi hadu wannan maganar ba saboda haka sai mun tashi tsaye sosai mun kula da irin wa'annan miyagun abokai muna neman tsarin Allah daga sharrin su da kuma fitinar su hadisi na gaba hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ma'ashara ya nisa haka ne ya nisa al-muslimat ya ku taron mata musulmi ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la taqiran najaratul lijaratiha kada makwauciya ta wulakanta ga makwauciyarta walau firsin shace ko da da kohoto akwai yana to shi wannan hadisin me yake karantar da abin da yake karantar da mu ka yi taka tsantsan da amfani da dabbobinka karka cuta makwacinka ka yi taka tsantsan da dabbobinka ka daina cuta makwacinka da su yau Allah ka san gidajen da aka gaba awaki sun haɗa gaba cikin gida guda akan mi ke ba ki kama dabbobinki ki ɗaure to kuma irin wanga matsala ita kuma sauƙi gare ta shi miya tsarin gidan gida ya danganci tsarinsu yanzu misali a ce kilin gidanku tsarin gidanku duk wadda adda rago ko akuya ta yi mai keji ta daura abin da ciki to sai ta yi keji sai ta ɗaure amma sai akuyar baya an ɗaure ta cikin keji an ruhe ta sai akuyar ta yi tumbe ta yi tsalle ta koce ta hito sai ta tai ta ci garin wata da Allah jama'a akwai layin da ciki to bai kamata ke ki ce a da yake ba saboda me babu gangan ciki saboda ƙa'idar gidan kowa ya ɗaure ke ɗaure take amma ba bisa yadda ke ba ta koce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajma'u jibaru ajma'u jibaru ina ma'ana al'ajama'u jibaru dabbobi in suka yi ɓanna inda ya bisa ƙa'ida na an kula da su suka yi ɓanna to wannan ɓanna ba a dayanta misali mutane ne sun tsara cewa da daddare kowa ya saki dabba ta gidansa da rana kowa ya ɗaure ko ku a'a da rana kowa ya ɗaure amma da daddare kowa adda wani abu ya sa abu ne cikin lungu shi koya abi ne in sa ya ta waye mu kama dabbobin mu ba koyi to wannan in kai sakaci ki bar garin ki waje awake sun ka ki ba a sannan in dabba ta hantare da kanta ba ta yadda mai ita ba ya ba ta duk kulawa sai banna. balla ba a biya wasu malamai sun ce shi ne ma'ana wannan hadisi wasu malamai sun ce a da hadisin ka nunawa idan ya. ta dawa wasu yan romo ko ta wani ɗan nama don wani abu ta yamma makauciyarta Allah ya samu gani wannan hadisin Imam buhari ya fitar da shi da Imam Muslim kuma malaman hadisi sun tabbatar da hadisi ne ingantacci. mawallafin littafin ya ci gaba da cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wal jiranu talatatu wani kowa ya ji makwauta nau'i uku na na makwauci iri uku ne jarun lahu haƙƙun wahidu akwai makwaucin da adda haƙƙe guda gare ka wa jarun lahu haƙƙani akwai makwauci mai haƙƙe biyu wa jarun lahu salatu hukukin akwai makwauci mai haƙƙe uku wa jarun lazi lahu salatu hukukin makocin da adda haƙƙe uku aljaru wanda yake ka ne almuslim kuma musulmi zurrahim ma'abuci zumunta da kai kaga falahu haqqul jiwar yana da haƙƙin makwabtaka wa haqqul islam yana da haƙƙin musulunci wa haqqul rahim yana da haƙƙi na zumunta mun ji uku ku wa amma ladhi lahu haqqani amma mai haƙƙe biyu faljaru al-muslim makwabcinka musulmi lahu haqqul jawar kaga yana da haƙƙin makwabtaka wa haqqul islam yana da haƙƙin musulunci wa amma lahu haqqun wahidun amma mai haƙƙi guda fal jarul mushrik makwabcinka mushriki makwabcinka kirista makwabcinka ba yahudi makwabcinka ba maguje makwabcinka boka makwabcinka ɗan bori makwabciyarka ƴan bori tana da haƙƙi gare ka to don Allah jama'a in ba musulunci ba wa zai yi wannan bayanin ya za a ce wanga makwabcinka ne boka ne wanda aka ce in an ka ce ma wanda ya ce ma ne sai ya yi kwana arba'in Allah bai su sallaci wanda ya ce wuri ne ba bai yarda da abin da ya faɗi ba ya dai ta ya yi mai bayani kuma bai ansa abin ba amma ya yadda sai ya yi kwana harba ya labi ansa sallah wanda ya ce wuri ne ya yarda abin da ya faɗa mai kuma ya amsa an ka ce mashiriki na to boka kai gana zamanin musulmi ne boka ba musulmi ba amma duk da haka in zama ya hada ku da kai da shi akwai haƙoƙin da musulunci ka so a kiyaye mu kai ƙoƙarin kiyaye su Allah ya samu gani wannan hadisin a akhrajahu hasan ibn sufyan sufyan da imam al-bazzar hadisin abu nu'aym ya hada da cikin al-hilya cikin hadisin jabir amma malaman hadisi ne sun ce hadisi ne zarifi da inganta ba Allah ya samu gani amma ma'anar da ke cikin hadisin wa ma'ana ce mai kyau ka kula da wannan ko ba wannan hadisin ba akwai hadisan da suka tabbatar da cewa makaucin da ko da kahiri ne yana da haƙi Allah ya samu gani to yana jin kusan abin da ya rage yana da yawa yana da yawa ko Yana jin sai mu jabirki a nan abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya yi mana damuwa baki ɗaya. Allah kare mu da kariyar shi shi kara mana lafiya da jikinmu sannan ya kamata ɗaliban da basu zo ba in dai babu wani uzuri yanzu in mun tashi a gano suwa suwa ne don mu ɗauki mataki da yanzu irin wannan karatun da muka yi ai duk muna buƙatar ɗalibanmu in dai babu uzuri kowa na wurin sa da yanzu kai ka ji haƙoƙin shi bai jiya ba shin zai iya kiyaye maka su ba zai iya da aka yan mun tashi yanzu za mu yi binciken dawa-dawa bai nan in dai da waɗanda ka zuwa wurin fahad karatu to me ya hana maka zuwa karatu sai mu je mu ɗauki mataki Allah ya mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ina jin nan za mu kuma sai wani sati idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za mu dora daga inda muka tsaya Allah ya datar da mu